gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim matar mutum kashi na arba'in da shida. so take ta ƙara cusa jafar ɗin jikin alhaji ta fili da baɗini ta yadda zai amince da shi ya damƙa wannan amana a hannunsa ya zama shi ne magajinsa. Ita kuma da wannan dama za ta samu jafar ɗin ya gama sanin komai game da alajin. Shi kenan burinta ya cika, domin sayar da ta da jafar ɗin da kuma dukiya alaji. Sai dai duk wani muradi nata ba zai cika ba muddin jafar yana tare da Ahmad. Shi yasa bata ji komai ba da turai ta ce ta bada kuɗi, za ta je mata inda suka kai sunan Abbati, saurayin hajiya ƙarama. Domin duk da dukan da ya sha a hannun Yakubu bai haƙura ba, ya dawo. Amma a can gidan hajiya turai suke yin hira ko kuma su fita yawon gari. maganar da ake yanzu haka ma ya ce bayan sallar azumi iyayensa za su zo tambayar masa aurenta babu wanda ya san zancen a gidan ko su nazira hajiya bata gaya wa ba ta ce sai dai a ji komai katsa tunda har a 'ya'yan cikinta akwai masu yi wa hafsatan bakin ciki ahmad na zariya jafar ya tafi Dan tarewa ya a hotel kullum haka zai je samari ya wuna a faculty of art yana bibiya ta inda zai samu ganin fatima amma ta ƙi ya dasa haɗu sai ranar da ya kwana uku ne ya samu nasarar ganinta sammako ya buga tun bakwai ya je ya zauna a bakin class ɗin da za su yi lecture shi ma a gurin wani gaya ya samu timetable ɗinsu bayan da ya nuna masa hotonta ya tabbatar masa da ya ta. ba ta zuwa class kwana biyu amma na goben ya tabbatar za ta zo in dai tana makarantar. dan malamin baya wasa individual attendance ke ɗauka kuma automatic carry over ne idan mutum ya misin wannan yasa ya tafi da wuri takwas za su shiga amma bakwai bata gama rufawa ba ya kafa ya tsare a bakin kofa yana tsaye a wajen suka zo ita da badar da wasu 'yan mata biyu Ba ta gan shi ba sai badar ce ta nuna mata shi tana faɗin kin ga ahmad ahmad ta maimaita da mamaki tana kallon inda take nuna mata sai ga shi kuwa a tsaye ya zuba hannayensa a aljihu yana binta da kallo suna haɗa ido maganganun jafar suka fara dawa mata kamar a lokacin yake faɗar su wannan ta sa ta yi saurin ɗauke kanta ta doshi kilas ɗin da sauri don ba za ta bari ya tare ta ba amma kafin ta shiga ya sha gabanta ka matsa min na wuce ta faɗi ba tare da ta bari sun haɗa ido ba, saboda yanayinsa da ke neman karya mata lago ya samu galaba a kanta. Zan jira ki a waje ku gama, ya faɗi a sanyaye yana jin kamar ya rungume ta saboda so. Ta ja da baya saboda kusancinsa da ya yawa tana faɗin karka jira ni, don ko ka zauna ba zan saurare ka ba. Shi kenan, zan shigo ajin na roƙi lakcara ya bani dama a gaban kowa ne magana da ke. Hakan ya yi? Yadda ya magana ta fahimci zai aikata abin da yake nufi. Dan haka ta ce karka shigo, ka jira ni a waje. Good girl, ya faɗi yana mata murmushin ƙarfin hali. Kansa ciwo yake masa, bai taɓa zaton haka so yake da gaske ba. Fatima ta wuce, Badar ta matso fuska ɗauke da fara'a. She is lively, koyaushe fuskar ta a washe take kamar ta Ahmad ɗin, muddin ba an tsokale ta ba. Hi. ta faɗa tana ɗan ɗaga masa hannu. Hello Badar, ya mayar mata yana ɗaga mata hannu shi ma. Bakinta har kunne, jin ya ambaci sunanta. Ashe dai Fatima ta bashi labarinta. Kar ka damu, just give me your number. Ka je ka samu comfortable guri ka zauna, I'll bring her to you. Da mun gama class. Ta faɗi tana bashi wayarta. Ya karɓa ya shigar da digit ɗinsa kafin ya mayar mata yana faɗin na gode badar. I will be in shinkafi light. Zan jira ku a can. Alright, sai mun zo. Ta sake ɗaga masa hannu kafin ta shiga ajin ta zauna kusa da Fatima da ke leƙensa ta window. Do akan idan ta badar ta bashi wayarta. Tana ganin yadda suke wani murmushi do sai ta tsargu. Badar bata ce mata komai ba har aka yi lecture aka gama suka fito. Tana lura da yadda take satar kallon gurin da alama Ahmad ɗin take nema amma bata gan shi ba. A zuci Badar ta ce munafuka. Tana so tana kaiwa kasuwa. Suna tafa Fatiman duk ba da laka. Tunani take ko ya tafi. Ila ya haƙura da itan kawai tunda har ya karɓi nan babbadar. A hanya Badar ta ce su biya ta shinkafa su siya chips. Ta ce ta ƙoshi. Amma Badar tana ce sai sun je in ya so ta siya ita kaɗai. Ki je can ki zauna, kin ga akwai layi kafin a zo kanmu ta nuna mata tebul ɗin da ke kusa da su fatima ta yi tsaki can ƙarshe ta wuce sai da ta zauna kafin ta lura da ahmad ɗin a gurin ta zaɓi da za ta miƙe ya dafe hannunta karo na farko da hakan ta faru a tsakaninsa da wata mace da ba muharramarsa ba da sauri ya saki hannun nata sai kuma ya miƙe tsaye ganin tana shirin barin wajen ya ce kwana na uku ina yawo a cikin makarantar nan na kasa samun ki a waya idan na canza layi na kira ki da kin ji muryata sai ki kashe daga ƙarshe ma kin daina amsa duk wata namba da na kira ki da ita wai fatima so kike zuciyata ta buga na mutu ko ya huta da me kike so na ji da matsalar ki ko da ta rigima jafar wallahi ko ki tsaya mi magana yanzu ko kuma na bi ki har cikin hostel bet me i'm serious za ki sha mamaki na yau sai kawai ta fashe masa da kuka ta zauna tare da kwanta da kanta akan tebur ɗin ta shiga rera shi Ahmad ya zauna ya haɗe hannayensa yana kallonta ba tare da ya hana ta ba. Badar kuwa sai karɓar oda ta yi tafiyar ta hostel. Sai da Fatima ta yi kuka mai isar ta Ahmad yana zaune yana kallon ta. Kafin ta tsagaita, ta fara zazzaga masa abin da yake ranta. Wanda Jafar bai cine ci a ce ta gayawa, san da yake zaginta. Amma ta huce akan Ahmad ɗin. Ki yi haƙuri don Allah, kuma ki manta da duk abin da ya faɗa miki. Ya yi ne a cikin fushi, and he regret everything he said. Zan haɗa ku a waya zai baki haƙuri, komai ya wuce. Ahmad ya faɗi kamar zai mata kuka. Ni na haƙura, sannan kai ma na haƙura da kai. Brother, ka gaya min what I need to know about your family. Na san dama ba za su so ni ba, saboda ni talaka ce. Amma ka sani, ka kuma gaya masa, tabbas mahaifina talaka ne, amma ba matsiyaci ba ne, domin yana da wadatar zuci. Kuma sana'arsa da yake zagi halal yake nema ba haram ba. Sannan ba yawo maula yake a gurin wasu mutane ba, balle ya samu damar zaginsa ya kaskantar da shi. Na san mutuncin iyayena, don haka ba zan bari wani ya taɓa darajarsu ba. ko bai rantsuwa ba zan aure ka ba na riga na yanke wa kaina wannan shawara sannan ka gaya masa mai ta da ya danganta mu da ita na san ko na yi shari'a da shi a duniya ba za a bi min na ba saboda shi ɗan masu kuɗi ne amma za mu yi shari'a a kotun Allah kotun da ba a ba da cin hanci da faɗi wasu sababbin hawa na sauko mata duk yadda Ahmad ya zata abin zai zo masa da sauƙi ya zarce haka taurin kai ne da ita kamar mutanen farko ta riƙe maganganun Jafar bai ci tana ta maimaita su Amma Fatima ko Allah da ya halice mu baya kama wani mutum akan laifin da wani daban ya aikata. Muddin ba sun yi tarayya a cikin aikata laifin ba ne. In har akan abin da Jafar ya miki ne, na baki hakuri. Kuma idan saki min adalci, kin san ba ni na saka shi ba. Kawai dai ki fito kanki tsaye ki ce ba kya so na, ba kya ƙaunata. Kawai don rajin kanki, ba saboda abin da Jafar ya miki ba. Na daɗe da fahimtar haka amma na kasa cire rai da ke. ba san me yasa zuciyata ta kasa haƙura da ke ba. ina addu'a kan Allah ya zaba min mafi alkhairi a kullum amma ji nake kamar ƙara min sanki ake duk yadda nake ji akan ki wallahi zan jure kuma zan roki Allah ya yaye min muddin kika furta da bakin ki ba kya so na kuma ba za ki aure ni ba na miki alƙawarin daga nan gurin ba za ki sake gani na ba zan kuma fita daga rayuwarki ko da son ki zai zama ajali na zan haƙura da ke Fatima bayan shekara ɗaya gudu gudu sauri sauri take tafiya saboda ta kusa makaranta fata take Allah dai ya rufa mata asiri da samu ta shiga ajin nan kafin Dr. Abole dai ya rufe. Ba rasa ajinsa ba, wannan banzan halin nasa na makin not sai ka ce a firamare ko sakandare. Shi ne abin da yake ba kowa haushi da shi. Bale ita yau da rubutun ya zama mata biyu. Ganata, gana badar. Dole ta je da sauri ta samu sit a gaba. Layin wanka ne bata mata lokaci saboda Monday ce, kusan kowa na block ɗinsu na da ajin safe. Kirsi ya rage ta hantsila daidai basketball court saboda wani mutum da tun wata daga Amina hole zira mata ido, kamar mai shirin ganin 'ya'yan hanjinta. Ta ja tsaki, ta ɗauki jakarta da ta zami ta faɗi, a ranta tana mitar wannan kallo haka? Ta ci gaba da zaga sauri a karo na biyu, ta sake yin gaba. Tana shirin gangarawa daidai Senate Building saboda mutumin ɗazu da ta gani tsaye a gabanta kamar aljani. Ba ta san da ya biyo ta ba, har ya tare mata hanya. Zuciyarta ta harzuko mata, amma ba ta tanka shi ba, ta sake raɓe shi ta wuce a karo na biyu, sai ji ta daga bayanta an ce jima na 'yan mata ranta ya ƙara ɓaci a duniya idan akwai abin da ta tsana bai wuce irin wannan kiran wulaƙancin da maza suke yi wa 'yan mata ba sai ka ce wata mota ko mashin a ringa maka wani wasu matan tiran hafito suke kamar masu kiran kare ta ci gaba da tafiya ta kamar za ta tashi sama ga haushin mutumin ga na ɓata mata lokaci da yake ta yi don ta tabbatar yanzu kan ta makara sai dai ta makale a bakin wando idan ba ta yi sa'a ba karo na uku ya sake faɗowa gabanta wannan baƙar ɗabi'a ta mutumin da abin takaici take baya ko tunanin za ta iya faɗuwa tunda bata san da shi bai rika duro mata a gaba kawai kamar wani jifa dan Allah ki tsaya ya faɗi yana kallanta sai a sannan ita ma ta kalle shi fuska ta babu alamar rahama amma can kasaranta sai da ta ji ƙirjinta ya buga saboda sai yanzu ta kalle shi da kyau wani zabgegen mutum ne mai ƙirar ƙarfi jiki a murɗe da a yanzu da yake tsaye a gabanta rigarsa ta nuna motsa jiki yake. Dan riga ce amles a jikinsa da wandanta, wanda da kaɗan ya zarce gwiwa. Kayan ne suka ƙara bayyana da surar ƙarfinsa. Ba ta tantance fuskarsa ba, dan ta ma kalle shi su biyu ba. Yadda ya kankane mata hanya ya sa ta raina kanta da tsawon da take takama da shi. Dan wata 'yar furit ta ganta a gaban shi. Afwan, Assalamu alaikum. Ya sake faɗa da sautinsa da ya sa ta kasa tantance wani yare ne shi. Ta sake kallon fuskarsa. A zaɓi, za ta kira shi bahaushe ko kuma hausa fulani amma a zubin jiki ya fi kama da irin zabga-zabgan inyamuran nan ko kuma ibira haka fata jikinsa da take da haske duk da ba fari ba ne amma a goge take tar yadda san ya haɗa jini da fararen fata ta zabga tsaki da ta kalli sumar kansa da ta sha gyara irin ta 'yan bal ita ko yana daga irin abin da ta tsana duk girman mutum idan ta gan shi da irin askin nan kallon wanda bai san kansa take masa ba dana abin da yake gabanta ya sa ta kauce ya sake tare ta yana faɗa na yi sallama kin bi ni da tsaki ki amsa mana an mata ya faɗa da wata cikurkuɗaɗɗiya hausa yadda ka san wani yare yake tsakin ta sake masa ta yi baya a tsiwace ta ce ka ga malam ina da abin yi ka matsa min zan matsa amma sai kin min abu uku firstly ki amsa sallama ta don wannan dole ne a musulunci kin sani then you tell me your name lastly you give me your digit ya ƙarasa yana kirga da 'yan yatsun hannunsa. ta galla masa harara amma yadda ya tare hanyar ta san ko ture shi za ta yi ko zo ba zai yi ba kuma duk inda ta yi binta yake wannan yasa ta amsa masa sallama a kufule tana faɗin sai ka matsa min na wuce ko malam tunda na amsa maka sallamar ai ai biki cika sauran sharaɗan ba ya sake faɗi sai ta yi saurin tare shi tana faɗin na yi wanda zan iya baki isa ba na miki rangwame cikin biyu you choose one either you tell me your name or you give me your number bar shi ma bari sunan ba na namba ki kawai ya faɗi yana miƙa mata wata tsadaddiyar waya da bata taɓa ganin irin ta ba. Ta harare shi sannan ta harari waya tana faɗan. ashe ma kai zaka zaɓa min abin da zan yi. To suna na Afiya, dan girman Allah ka matsa ka bani hanya, dan ka riga da ka makarar da ni. Kin ce Allah, wuce Afiya, suna mai kyau, kamar yadda kike da kyau. Ya faɗa fuskarsa ɗauke da murmushi, yana harɗe hannayensa a ƙirjinsa, yana jifanta da wani kallo. Tuni ta yi masa nisa, a jikinta ta ji har sannan yana biye da ita, amma ba ta ga ba har ta shiga department ɗinsu. Ta sauke numfashi ganin 'yan ajinsa a waje suna ta raki alamun malamin bai zo ba. Ba tare da ta tsaya ba ta shiga ciki abinta, don zuciya ta wani bugu take mata kamar wadda ta yi tseren gudu. Ta wutsiyar ido ta kalli window inda ta ji alamar idanun mutum a kanta. Yana nan tsaye kuwa ya harɗe hannayensa a kirji. Da matsansa sun ƙara fitowa kamar an aje wasu duwatsu. Sai ta yi saurin mai da kanta kan Dex ɗin tana jin yadda zuciyarta take tsere. ba da daɗe da zama ba malamin ya ƙara so ya rinka zabga dictation suna rubutawa ajin awa biyu ne amma tsabar mugunta ya roƙi lakcaran da zai shiga na ya ƙara masa lokaci tun takwas da wasu 'yan mintuna ba mu muka samu kanmu a hannun Dr. dai ba sai sha biyu rana zuwa sannan hannun kowa ya sage ta kan har kumbura a gefen da take riƙe da biro sun ɗoru ruwa dama haka yake mata duk sanda ta yi dogon rubutu to fa sai ta yi jinya hannu abinka da jiki duk madara in ji ƙawayenta. Taimakon da Allah ya musu da ya ce ba a lokacin zai karɓi not ɗin ba, Kilasar bai haɗa ranar wani zai kai masa kuma shi ne CA ɗinsu. Ta yi hamdala a fili don rubutun nasa rabi da rabi ta yi. Idan ta yi nata sai ta kama na badar. a tsoron kar a tashi karɓa ta rasa, gara koyaya na dai ta rubuta mata wani abin. A mugun gaje ta wuce Geography Mox don azara ta kawo kai. Gara ta tsaya ta yi sallah kafin ta koma hostel. Don ta ɗan kwanta zuwa la'asar suna da wani ajin sai ta yi alaula ta shiga cikin masallacin ta yi nafila raka a biyu kafin ta nemi guri sai tumfanka ta yi gida tana jin kamar ta yi bacci saboda gajiya ga bashin daren jiya da bata yi bacci da kyau ba wayarta ta shiga babiretin ta janyo ta daga cikin jaka gaba ɗaya ta sha'afa da ita don wajen karfe tara an kira ta duk da bata duba ba ta san ba zai wuce Ahmad ne ke kiran ba yanzu ma tana cirowa kiran nasa ya tsinke A nan ta ga miss ɗinsa da ya mata guda biyar sai message da ya tambayi lafiya yana ta kira bata amsa ba idan ta gani ta kira shi ta yi karamin tsaki da bata san dalilin yinsa ba kafin ta danna kira ringin biyu ya katse sai gashi ya biyo baya duk da uban katin waya da yake loda mata amma idan ta kira shi baya ɗauka ire-iren halayensa na kyautata da suke son tursasa a ta sansa kenan ba don ta aminta da shi ba har ƙasa ranta cikin muryarsa mai sanyi amma ba kamar ta mata ba irin ta mazajen da hayaniya bata dame su ba ya mata sallama. Ta amsa sannan ta gaishe shi. Wannan tarbiyyar ummansu ce, gaisuwa ga duk wanda ya girme su. Ta kuma riga ta zame mata jiki. Fatima, lafiya ina ta kiran wayar ki da safe biki ɗauka ba? Ya faɗi bayan da ya amsa mata gaisuwa. Ta ja numfashi saboda fatima da ya kira ta. Ba so, amma ta rasa yadda za ta gaya Ahmad ya daina. Sunan inna baffansu ce, kuma sunan kakarsu da ta haifi ummansu. Sannan babban yayar baffansu, wadda ita ta riƙe shi. ita ma sunanta Fatima. A hannun ta ya girma bayan rasuwar iyayensu. Su uku kacal suka haifa, daga ita sai shi sai ƙaramar ƙanwarsu Umma Halima. Ita Umma Fadima wadda ta riƙe baffan ta girme musu sosai. Dan shekaru bakwai ta ba baffansu, shi kuma ya ba Umma Halima shekaru biyar. Wannan tudu ukun da ta ci na sunan Fatima ya sa kowa yake jin nauyin faɗarsa. Sai Afiya wato lakabin da baffa ya bata. Ko a makaranta a rijista ne kaɗai ake kiranta da Fatima. amma kowa da Afiya ya santa, banda Ahmad da bata yi tsammanin ma ya san ana kiranta da Afiya ba. Kin yi shiru, kina ji na kuwa? Ya sake faɗa abin da ya maido ta da tunanin da ta faɗa kenan. Ta sauke numfashi sannan ta ce ina jin ka. Ina kilas tun takwas, ba mu jima da fitowa ba. Yanzu ma na shigo masallaci kenan, dama yanzu nake son na kira ka. ta yi masa ƙarya ba don tana da niyyar kiran nasa ba. A tausashe sake ce mata ayya, sorry love, gaskiya malaman nan suna wahalar min da ke da yawa. Amma kun gama gaba ɗaya yau ko kuwa? A'a, ina da wani ajin 4 6, ta bashi amsa. Cikin jimami ya sake cewa to Allah ya bada sa'a. sha Allah kamar yau ne zaki ga kun gama ai. Sai dai ki rika tuna baya kina kewa. Ni ma dama ɗazu na shigo zariya na ɗauki Jafar. Yanzu haka ma muna hanya zan kai shi Abuja, zai koma London. Na so mu haɗu, amma babu komai. In Allah ya kai mu sai wani zai zan jiyo ko Thursday. zan tsaya kafin na wuce Kano na ganki. Allah ya tsare hanya ya maido da kai lafiya. Cikin tsokana ya ce shi fa Jafar ɗin, baki masa addu'a ba. Ko dai na bashi ku gaisa. Dama saboda shi na so mu haɗu, yau dai abokanan faɗa su ga juna. Da sauri ta ce Allah ya kiyaye, ko inuwa ba na fatan Allah ya nuna min, na wai mu gaisa da shi. Idan so kake na sake faɗa maka, na tsane shi fiye da yadda yake tunanin shi ma baya so na. Cikin tsiwa take magana tare da fushi tana tuna kalaman Jafar ɗin ƙanan Ahmad. Shekara guda kenan, amma ta kasa manta abin da ya mata. Murmushi Ahmad ya haka kuma ta ji wani dogon tsaki daga cikin wayar, wadda ta tabbatar Jafar ɗin ne yayi. Aiko a fusace da ɗaga murya tana faɗin Allah ya tsine wa tsaka ma ballanta na kai abin banza. Fatima, Ahmad ya kira sunanta, sai ta yi shiru, amma bata amsa ba. Ya ci gaba da cewa ni nake driving, ina sa zan kira ki oke? Allah ya tsare, ka kula min da kanka kaji? Ta faɗa ba wai har ranta ba, sai don tabbatarwa da ta yi wayar a spika take tunda ya ce shi yake tuki. Jafar yana jin duk magana da take yi. Shi take so ta ba haushi. I will, you take care too. I love you. Ahmad ya sake faɗi. Tana jiyo Jafar ɗin cikin fushi yana faɗin wallahi ya Ahmad either you call this call or you drop me here. Da wata muryarta ta ta villagers ko turanci ma bata iya ba. Tunda ba karatun fatiya na kasa yi ba ai da sauki. Kai da turancin yake yaren babarka sai kai ta yi. Ta faɗi. Bata jira amsa su ba ta kashe wayar, tana jan tsaki. Daidai nan kuma aka fara kiran sallah. Fita ta ɗaurayo bakinta ta dawo ranta na suya. Bata taɓa haɗuwa da mutumin da ya ci mutuncinta, ya ci na iyayenta irinsa ba. Ita kuwa ba ta da babban makiyin da ya wuce wanda ya ce zai keta alfarma iyayenta a duniyan nan. Za a iya taka ta ta shanye, amma fa kar a taɓa mata iyaye. Jafar kuma ya keta wannan alfarma, ya zage su. Shi yasa ba shi da sauran mutunci a idanunta, balle ta raga masa. shi kansa Ahmad ɗin alfarmar baffanta ya ci, da har ta ci gaba da kula shi, Dan ya ce ba laifin Ahmad ba ne, ba kuma shi yasa Jafar ya mata abin da ya ba, don haka ko a gurin Allah laifin wani baya shafar wani, ta haƙura ta ci gaba da saurarensa. Amma wannan dalilin ya sa karɓuwar da ya fara samu a gurinta a baya ta wargaje, kuma har zuwa yanzu tsawon shekara ɗaya da faruwar abin, ta kasa mantawa, haka zuciyarta ta gagara ya da Ahmad ɗari bisa ɗari har yanzu. Tana tare da shi ne kawai saboda karamcinsa, amma a kullum cikin addu'a Allah ya fido mata da miji daidai ita take yi. Ba za ta yi ɗage ba, ba za ta kai kanta inda bata isa ba. Domin daga abin da Jafar ya mata, ta saka a ranta tana tare da babban ƙalubale idan har ta shiga zuri'arsa Ahmad. Domin ba ƙarya Jafar ya ba, ya faɗi gaskiya. Ita ɗin da su akwai bambanci. Tazarar da ke tsakaninsu kamar ta sama da ƙasa ce. Ta fito daga gidan talakawa, amma masu wadata zuciya. Babanta bakanike ne, ummanta kuma tela ce. Ba su da wani gata sai na Ubangiji. saɓanin su Ahmad da suka fito daga babban ahali, tana nufin gidan da aka tara arziki na kuɗi da na zuriya. mahaifinsa babban attajiri ne, wanda duk mutumin da ya kwana ya tashi a Najeriya baki ɗaya ya san sunansa. Bayan ta idar da sallah ta yi addu'a, tana shirin tashi maman Minal ta shigo masallacin. Roommate ɗinta ce, da haka ta dakata ta jira ta yi sallah, kafin suka ranka ya suka nufi hostel. Dana hango Senate Building, gayan ɗazu da ya tare ta ya faɗo mata a rai. Ta taɓe baki, a fili ta ce wani sangangan da shi kamar ba samude kai wannan duk yadda aka yi ma ya haɗa jini da su suwa mama minal ta tambaye ta sai ta tsuke baki tana faɗin ayyo gamo ne da safen nan in gaya miki ta kwashe da dariya ta ce gamo fa afi na aljani ko na soyayya mutum aljan dai wani fasan game min mutum in gaya miki wallahi ganin sa kawai ne a gabana kamar ni da rut ko ba fuskarsa bana iya gani sosai saboda yadda ya sama da yawa tsabar dariya sai da maman minal ta kware ta daga niƙaf ɗin da yake fuskata ta sha iska sosai idan ta ya cika da hawaye ta ce kin ga kin saka ni irin dariya da babu kyau ko me kuma mutum aljan ana zaune lafiya ina ga irin yan basketball ɗin nan fa kika gani su ne zabga zabga ni jiya da daddare ma na ga wani yaro sai daga bana ya faɗi kin ga tsayi gashi siriri kamar zai tsinke wannan ba siriri ne gaskiya yana da 'yar ƙiba ba sosai ba amma fa dogo ne yadda kika san jinjirin samudawa da sake faɗi tana hasa soje a zuciyarta Allah ya shirye ki dai afiya a ina kika taɓa ganin jinjirin samudawa to da har kike kiran wannan da haka to dai yau na gan shi Allah ya sa mu sake haɗuwa zan muku bidiyon shi ku gani da faɗi lokacin da take ƙoƙarin zaro ID card ɗinta na shiga hostel a'a wai ku tsaya da wa aka ce Fatima ta haɗu ne ba dai je ba Kadda ya je ɗin da ya ƙare mata zagi ta uwa ta uba da cin mutunci na ƙare dangi shi ne ya haɗu da ita yake ta bashi namba waya eh lallai kallo ya koma sama to ku dai ci gaba da kasancewa tare da ni don gobe ma da labari eh gobe da labari kuma so kusa sha labari eh labari